bismillah ar-rahman ar-rahim na hudu shine littafin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam muna cikin fasali na 22 kuma majalisin mu na 120 kenan wanda ke bayani akan zuhudin annabi sallallahu alaihi wasallam gudun duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قالت عائشه رضي الله عنها Na'isha na’ishi rabi Allah an hatici. Walakad mata Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam hakika manzan Allah sama ya bar duniya ya rasu, wa ma fi baiti shay'un ce a ɗaki na babu wani abu, ya akuluhu zu kabidin wanda wani mai hanta zai ɗauka ya ci. Illa shaƙar sha’irin fi sai dai wani yanki na sha'ir wato abinda aka sana'anta na gurasarsa wani ɓazi kamar ka ce wani yanki na biredi ko yankin gurasa fi rassin an aje wannan wannan wannan rabin gurasa ko kuma wani yankin na gurasa fi rassin a cikin a cikin durowa raf wani irin wani abu ne suke yin su suna ci mishi asbaq akwai mishka shi al-mishka a ginin da shine alkuki haka zaka gan shi an yi shi a ɗaki kaman wundo ko ƙofa amma baya da nafazi ba bai bullewa akwai katanga amma an an shiga ciki fa'idarsa aje fitila ake a wajen shine mishka to akwai kuma taq ko su ce mishi raf shi ma haka ake yin sa tsago haka amma akan yi masa kofa kamar da yadda ake yin waldrop yawwa to suna aje kayayyaki a cikinsa ya ce to shi suke da shi abin da ke ciki kenan wata wata ‘yar gurasa ta sha'ir ita ce manzo Allah sama ya rasu ya bari ga shi nan yanzu kaga an faɗe shi an masa salati da kaga ba duniya ba ne ba barin duniya ba ne shi ya sa mutumin da Allah ya bashi dukiya ya kasa fahimta yadda zai yi da ita akwai ban tausayi a ciki yanzu wannan labarin da ake ba da wana na nan makwabtanmu wani ya yi birthday ya kashe kuɗaɗe kaza ya kamata a ce majalisar malamai ta wannan jiha su kira shi su zauna da shi ina gani yana da yana yana da damar yana da yana da yana za a iya taimakon sa domin labarin social media da zage-zage ba wani abun da za su canza sannan shi ma fito ya yi raddi ya ba da amsa ce shi duk abin da zai ko nawa zai kashe ya farantawa ‘ya'yan shari zai sannan bayan kashe kudin a gayyato wani kafiri a zo a yi abubuwan da ba su kenan ba a wannan waje sannan shi kan shi zai din ne hukuncin shi a musulunci kaga dai in ka tattara waɗannan abubuwan in masu dukiyanmu da Allah ya ba su dukiya za ta riƙa irin waɗannan abubuwan tun da kake tsammanin Allah zai da mu ƙasar da ruwan sha mutane suke fama da ruwan sha ake kwana a kan layi na neman ruwan da za a sha ruwan da za a yi wanka ruwan da za a yi alwala sai a ɗauki waɗannan makudan kuɗaɗen a ce a yi biki bikin da bai da asali a musulunci Kano ne yana da buƙatar malamai su kira shi da babban mutum ne in ka wa'azi ta social media mai kai hmm? amma dai a kira shi da masarautar kano su kira shi su zaunar da shi da malamai a masa wa'azi yana da hakki a masa wa'azi ina jin kila suna da wannan matunanin na sani domin na san su suna da tsinkaye da gana da da da da hango abubuwa daga nesa da kuma ɗaukan mataki wallahi amma wannan musiba ce a cikin al'umma abin yana da ɗaga hankali naira fa biliyan ɗaya da wani abu ake magana fa an kashe biliyan naira miliyan ɗaya so dubu yanzu wani ka ce masa kawai tashi bacci ka ce zero nawa biliyan ɗaya ke da ita da wuya ci jarabawa Allah kuwa ni ma nan fadila ina ciki to biliyan kuma ba ma ita kaɗai ba da ɗoriya wallahi mu tana cikin wani hali na ban tausayi malam tana cikin hali na ban tausayi la shirya to ni ban ganin irin wannan zagi zai yi amfani kowa babban babban babban babban babban babban babban goro to sai magogin karfe in dai mutum ya kai yana da wannan dukiyar da zai talle ta yi biki na nuna 'ya'yanki sun kai shekara kaza to kaga wannan waye zai mai wa'azi sai manya kuma manyan masu taru ba wai mutum ɗaya ba komin ƙananan shekarun mutum da ake gani yana da ya kai wannan matakin to ba kowa bane zai iya fuskanta shi amma yanzu misali sai aka ce akwai sarki mai daraja ta ɗaya akwai manya-manyan malamai suka haɗu a samo wasu ma dattawan masu dukiya ila akwai wani abokin baban shi yana nan da rai sai a haɗa su a zaunar da shi a masa wa'azi a masa karatu nuna masa wannan abin ba musiba ne kuma aka ci gaba da yin wannan Allah zai fushi da mu Allah zai iya saukar da bala'i a ƙasar da ake yin irin wannan abubuwa domin ita dukiya tana da alfarma Allah ya baka alfarma ya baka daraja ba a san ana wasa da ita yadda ake da doka a Najeriya ta wanda ya taka naira to yanzu wannan akwai abin da ya wuce take naira da ya kai ta da ya kai shi wasu sun yi rawa sun yi manni sun yi nani an kama su iya e sisi ta kama su kaga wannan ai ya fi wannan abin da wannan mutumin ya yi ya fi girma fiye da wannan nera da aka taka domin ƙila su abin da suke yan dubu-dubu suka ɗan mammannawa ana mammannawa ƙila wani in ya zo dubu goma ce ya zo da ita ya fil fil fil fil wani dubu ashirin wani dubu hamsin wani ƙila ya zo da dubu ɗaya to wannan naira ɗaya naira biyu naira uku naira biliyan zambar miliyan da ɗoriya Allah shirya to kaga babin zuhudu yana da tasiri a cikin al'umma shi ne dalilin ka wannan bayanin da na yi shi ne munasabar zuhudu koya wa mutane gudun duniya domin zuhudu abinda yake koya maka bayan ba wai yana cewa kakka nema ba ne a yana koya maka ya zaka kai mu'amala da dukiyar ne na kyauta wannan hadisin yana cin sahih bukhari kuma yana cin sayi muslim wa qala li nana aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata inni urida alayya an yuj'ala li batha'u makkah zahaban ce an bujiro mini da cewa in na yadda a mayar mini gabaki ɗaya da batha'u makkah zahaban tsakonkwanin makka gabaki ɗaya ƙasar makka ko rairayin makka in an ce bataha yana ɗauka turab yana ɗauka alhafa da ana cewa eh, sannan kuma wani wuri daban a cikin garin makka a kojin da ake ce mishi bataha'u ko a ce masa abtah kamar yadda farazzaq yake cewa hadha alladhi ta'rifu al-bataha'u wa ta'atuhu kaga bataha yana nufin makka wani yanki na amma nan yana nufin alhafa tsakonkwani ko kuma rairayi ƙasar to an nemi a mayar mini da ƙasar maka rairayin maka gabaki ɗaya ya juye ya zama min zahaban ya zama min zinariya hadisin yana da raunin sanadi amma a babin sira ana ambatarsa fakultu sai na ce la ya rab sai na ce a aya ubangiji a ju'u yawman ina son in zauna in yi rayuwar da yau wata rana in ji yunwa wa ashba'u yawman wata rana kuma in koshi fa ammal yawmul ladhi aju'u fihi ranar da zan zauna da yunwa fa atadarru ilayka wa ad'uka sai ya zama na kankantar da kaina ya Allah zuwa gare ka wa ad'uka kuma in yi addu'a a roƙe ka wa ammal yawmul ladhi ashba'u fihi ranar da kuma zan ƙoshi fa ahmaduka wa usni alaika sai in yabe ka kuma in yi maka kiraya al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi amma sanadin sa da'ifi sai dai a babin sira ana ambatar sa kuma dama abu ne na fada'i to da ka manzon Allah su sama ya fi kowa zuhudu kana azhadan nas Allah bai halicci wani mutum da ya kai maza sama gudun duniya ba ga ta a hannunsa amma ba ta zuciyarsa kuma wannan shine abinda da sahabbansa suka tafi a kai suka fahimta a haka ba za sa dukiya a zuciyarsu amma suna riƙe da ita a hannunsu kaga ba za a yi wasa da ita ba ke ba za a yi almubazzaranci ba ba za a sa ta inda bai cancanta a sa ta ba shi yasa ake ruwaitowa daga Ibn abbas radiyallahu anhuma يناتوا لا عيب في المال إذا طلب بحق وأنفك في خير شدوكيا با تدعيبي با أبرزر جيبة شدوكيا إذا إذا طلب أو اقتصب بحق إذا أكني ميت تجسكيا با مغو مغو با هرم با شبحة سنن وأنفك في خير sannan kuma wajen istihlakinta wajen da za a yi amfani da dukiyar shi kuma a yi amfani da ita a wajen alheri to dukiya ta zama kamar yadda maza sami ce ni'mal malu salih lirrajuli salih ma da dukiya ta alheri a hannun mutumin kirki in aka samu wannan to shi kenan amma dukiya a hannun mutumin banza to bala'i take zama wallahi bala'i take zama wa al'umma kai kana nan ba ka da ita kuma ka karanci yadda ake yi amfani da ita a shar'ance ka san yadda ya kamata ya amfani da ita ka hango wani gayi can yana banzatar da ita to di yadda zuciyarka take sai ka ji zafi a ranka kuma in kana da bakin faɗi fa sai ka faɗa kamar yadda muke faɗin nan ƙwarai da gaske ga yadda ya kamata a yi da ita amma wani ga ya can kawai yana cinna mata wuta domin cinna wuta ne duk dukiyar da ba a sa ta a cikin alheri ba to daidai yake da ka ɗauki ka ɗauki fetur ka sa mata 'yan dubu-dubu ko idaloli ka tara ka tara ka tara su kawai sai ka cinna ka sa fetur saboda su maci da wuri sai ka ɗauko ka tsaya ta gefe ka cinna a shana sai ka jefa ka ruga da gudu ka tafi al'umma tana da buƙatar wuraren da za a toshe mata in ma ba za ka fito ka ce za ka yi wa addini aiki ba kana jin tsoro kada turawa su ce kai kana taimakon ta'addanci domin abin da ake kenan duk wanda ya kai irin wannan sama-sama din nan can kwalkoli to suna kyamar a ce musulunci suke wa aiki musibar da ake ciki kenan yanzu a duniya ba a ƙasar mu ba kawai sau da yanzu nan sai a fara bincike a kan mutum a ce a haɗa shi da interpol a ce su bincike a kan shi ana jin yana tamwilin wata ƙungiya irhabiya kuma an san fa inda ake tafiya da kuɗaɗen nan wallahi akwai mutanen da a ƙasashen larabawa aka ƙwace musu dukiyoyinsu amerika ta sa aka ƙwace musu dukiyoyinsu an san marakis ɗin da suke taimakawa za a zo a tarar da markazi ne suna da marayu guda dubu uku su suke ɗaukan nauyinsu wasu sun tura su jami'a wasu ma sun kai matsayin phd tun kafa markazin wasu suna nan yanzu suna digiri na biyu wasu suna digiri na farko wasu suna secondary wasu suna eh, primary amma haka aka za a zo kai a ce an yi isdarin an yi season ɗin kuɗinsu an rufa marakin yaran duk su tafi su mutu marayin Allah Allah kaɗai sun ƙungiyoyin da Amerika ta sa foundations mu'assasat da suke taimakawa marayu suke taimakawa abin nan abin da ya shafi da'awa ta musulunci kuma da'awa silmiya an san malaman da suke da a wannan an san tarihinsu ba su da wani abu na suka a ƙasarsu akwai wanda ɗan sanda ma bai taɓa gayyata shi a kai shi wajen ɗan sanda ya magana da ɗan sanda ba to ka tuhume shi da ta'addanci wani ya ce ma ya ci bashin shi ya kai shi ƙara ba a taɓa yi ba amma wallahi suka sun zo duk sun sassoke su kuma wani zubin ma ba sokewa ba su sa a kama shugabannin marakis to halin da ake ciki ce shi yasa wani zubin idan ka ga masu kuɗi manya-manyan nan suna ɗan boye-boye ba sa son su taimaki musulunci a fili to kana ɗan iya ba su ɗan uzir-uzir to in ba za ku yi wannan ba a fili ku yi humanitarian mana ku yi abubuwan da suka shafi ɗauni na ɗan azantaka eh, ko ku sa wani suna na daban amma mutum ya rika ɗaukar kuɗi ya tara su ya je ya cinna musu a shana wanda yau ce irin musiba muke ciki ana da buƙatar kuɗin nan fa Allah shi wa fi hadisin akhara anna jibril nazala alaihi a wani hadisin aka ce mala'ika shi ma bai inganta bai da rauni mala'ika jibril ya zo wajen manzo Allah sallama fa qala lahu yace inna Allah ta'ala yuqri'uka salama Allah yana gaishe ka wa Kulu laka yana cewa atuhibbu an aj'ala hadhihi aljibala zahaban shin kana son waɗannan manya-manyan duwatsun na garin makka a juyar maka su su zama zinariya wa takuna ma aka haifu ma kunta sai ya zama wannan zinariya duk inda kake suna tare tana tare da kai fa atraqa sa'atan aka ce sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rusuna da kansa haka ya dukar da kansa na wani dan lokaci sun makala sai aka ji ya ce ya jibrilu ya kai jibrilu inna duniya daru man la dara lahu ai ita duniyan nan wanda ya rike ta gida to gidan wanda bai da gida ne wannan magana gaskiya ce duk wanda ya rike duniya a matsayin gidan shi wallahi bai da gida wallahi bai da gida ya gini da toka ya zata siminti wa maluman la mala lahu duk wanda ya rike duniya a matsayin dukiyarsa to dukiyar wanda bai da dukiya ce qad yajma'uha man la akla lahu mai tara duniya ya taskance shine wanda bai da hankali amma mai hankali shine wanda yana samu kuma yana yin alheri kai kanka sai kafi natsuwa kafi lafiya kafi kwanciyar hankali a soka Allah ya dora wa jama'a sanka wallahi kuma ka jin wata natsuwa ko mun kankanta alheri fa an kai shi wani daɗi za ka riƙa ji da sanyin zuciya ya kake ji ranar da ka fitar da wani daga damuwa ka ga wani yana cikin damuwa ka zo ka fitar da shi ya kake ji ka sa wani farin ciki ka gan shi yana godiya ya kake ji a ranka ko mun kankanta abin da ka aikata ka gani fa qala lahu jibril sabbataka Allah ya Muhammadu bil qawli sabit ce kai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabbataka Allah Allah ya tabbatar da kai bil qawli sabit da magana wacce take tabbatacciya wannan zaɓin da kai shine daidai kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai sa shi duniya ta rinjaye shi baya cikin zuciyarsa sahabbansa musamman alkhulafa din nan to haka suke kuma haka suka jagoranci al'umma shi yasa ji ana cewa khilafar su manzo sama ya kira khilafar su cewa ala nizamin nubuwa ce bambancin shugabancin khulafa din nan guda hudu shekaru talatin bambancinsu da zamanin annabta ba a wahayi amma wahayin suke ɗaukowa wanda aka gama saukarwa sai su aiwatar da shi a shugabanci ka faɗa min yadda ba za a yadda ka ce ba za a ji daɗi ba sai an ji daɗi shi ne wannan sau da haka a nemi dukiya ta hanya halal a koya wa mutane koyan dukiya ta halal sannan kuma a koya musu su roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon aiwatar da ita cikin abin da Allah yake so kuma yadda da shi wannan shine abin da ake bukata Allah ya daɗa mana masu yi ya ƙaro mana su ya ƙara yalwata zukatansu ya ƙara musu kuma arziki da yawa وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لم كنت شهرا ما ناشي تشي والله مو إيالا النبي صلى الله عليه وسلم مكان زونا وتا غدا ما نستوقد نارا ما ما كنا وتا ba girki a gidan in huwa illa tamhu wal ma'u abinda muke ci shine mu ci da dino busasshe wal ma'u kuma mu sha ruwa kike abinda suke ce kuma suka zauna lafiya to haka ake yi ake zuhudin manzon Allah sallallahu alaihi ke shi yasa an sha faɗa mana eh, ta ya ake gane zahidi shin Zahiri ana gane zahiri fakiri zahidi wasu malamai magabata sun kora haka suna ganin ba za a gane ba shi ba za a gane kai mai zuhudu ba ne alhali ka taba samu ba sun suka ce a'a akwai mana ai shi ne ake cimshi alfakiru sadir Allah bai bashi ba amma bai zubar da mutuncinsa ba kuma baya gaba da wanda Allah ya ba ƙwarai da gaske bai gaba da su bai ɗaukar su a matsayin cewa ya Allah zai musu shi bai mai ba to kaga akwai kenan sau da ka su ne ake ce musu al-ghani shakir ne az-zahid fil shi ne al-ghani shakir Allah ya ba shi dukiyar amma ba ta cikin zuciyar shi sai godiyar Allah wannan shine al-ghani shakir kuma az-zahid kenan kenan al zahidu min al-aghniya shine wa huwa al-ghaniyu shakir sannan wa zahidu min al-fuqara shine al sadir wanda malami qayyim a cikin uddatu ya ce ba wanda zai wani alfahari a cikin su dukkanin su zababban Allah duk wanda Allah ya zaba ya ba kyautar ɗaya daga cikin wannan to zababban Allah mun gane ai to amma kai wanne ka fi so <laughs> wanne ka fi so <laughs> eh? dole ne za a samu za a samu za a samu in domin ba zai yi ka ce duk a cika gida ɗaya ba yawwa kaga sai ke ta limamu shafi'i kenan shi ya limamu shafi aka tambaye shi aka ce wanne ka fi so da Allah ya jarrabe ka ka zama mai juriya ya baka lada da kuma ya maka ni'ima ka zama mai godiya sai ce ya min ni'ima in zama mai godiya hmm? to shi ne wannan so da kaga in ka zaɓi gidan farkon kana da magabata wallahu alam akwai gudun duniya irin na al'ima na abu zar shi kuma wannan ba kowa zai iya yinsa ba eh baya aje kuɗi shi kuma bai yadda a aje ba shi ba zai aje ba sannan kuma bai yadda a aje ba kuma cikin wadda bai yadda ta aje ba bai yadda ya aje ba har da gwamnati gwamnati ba kuɗi akwai gwamnati